cewa am ne wanda ake nufin usul da shi ta'ali am ne ana nufin kebantacce da shi kun gane shi in an cikin Allah ya yi umarni ce wato kamar maganan yin sallama yin sallama na jama'a ai am ana nufin da usus amma wasu bantacce jama'a suka kai ba sun dauke wa mutane haka nan wato mayar da sallama da shi kan shi am ne amma wasu ɗaiɗaiku suka yi sun ɗauke wa mutane ku fahimci wannan a likitanci ilimin likitanci medicine amu ne Allah ya sa nema gaba ɗaya ne magani to amma ya ka samu wasu tsaya kan wannan ilimi din sun ɗauke wa wanda ba su yi ba haka nan sauran sana'o'i a samu masu gini yan kasuwa masu karantar da addini irin yadda muke yi yanzu daidai gwagwaro dukan mu haka misali a ɗan zai yi wa ce kowa da kowa sai ya yi haka ba amma a samu wasu mutane suna yi suna yi su ɗauke wanda ba sa yi kaga ai ka duba in ba a samu wanda ya yi ba kowa ya yi laifi amma an samu wanda ya yi ba an ɗauke shi ne abin da yake nufi da am mai eh, ya ce am yuradu bihir kusus ta'abirun da ke muhkam wato ta'abiri ne mai zurfi wanda yake bayyana ne gashi nan na'am idil jama'a na mutalibatu domin jama'a duka ana neman su da wannan abun walakin na hobi yi fi aksar al-ahwal sai dai da ɗabi'arsa a cikin mafi yawan halaye da la yu'addi illa abin jama'a ba mai bayar da shi sai wasu sashen jama'a wal harj yaqau ala jami' wato kunci kunci yana aukuwa ga duka idza ake yu'addi hadha idan wannan sashen ba su yi ba sai kuwa sai shiga kunci ina ce masu likitanci wanda suka yi yanzu suka yi kowa zai shiga cikin kunci ko masu karanta suka ƙi kowa zai shiga cikin kunci ah, injiniyoyi suka ƙi yin aikin su kowa zai shiga cikin kunci an gani saka wannan shine shi eh, ne. maqsud anna al-kalam huwa jawhun dan maqsudi lalle magana abin fuskantarwa ne ga dukkan masu iko akan bayar da wannan wajibi na kifaya tun masu iko akan bayar da shi da su ake in baka da iko to bai shafe ka ba ku gano wannan in baka da ikon likitanci ba za ce dole sai kai ba in baka da ikon injiniyarin ba fannin ka ba za ce dole sai kai ba karantarwa karatun ka bai kai ba za ce dole sai kai ba kowane mutum abin da Allah ya bashi iko sai ya yi gwargwaron ilimin da Allah ya bashi kullum mu yassaru lima khuliqa lahu kowanne abin sauwakewa ne ga abin da aka halice shi domin sa ku duba da kyau duk fannin da ba naka ba wahala yake baka akwai mutumin da za ka yanzu in ya ɗauki kwamfuta ko da ba koya bai ba za ka yi ta fitar da wasu abubuwa wani kuma ana koya mai yana ƙarshen wahala muna makaranta nan ya fi zai saka akwai wani bawon Allah ana koya mai kwamfuta ana ta koya mai wallahi zai da aka yi wajen wata ɗaya da ce na lura wani karatu ya ce wallahi akan dole nake yi gaba ɗaya ina ana ƙara karatu ma ina ƙara jin ma ƙara bani wahala ne ban cikin natsuwa gaba ɗaya wanda ce wallahi ban gane komai kawai dai na mishi magana ina son koya kuma ban son karya da gwiwa yace wallahi kwani wata baya gane abin da ake magana to amma ina sauke wa mutum abin wallahi bayani da ya ishe ka sai abin da Allah ya sauke ma zaka ana faɗa kake ganewa abin da ko bai sauke ma zaka wani lokaci yana baka wahala sosai akan shi wani zaka likitanci ne zai duk ba wahala wani lissafi ne bai wahala wani ƙere-ƙere ne zai iya ƙera abu cikin sauki akwai yanzu ɗaliban da 'yan boko wanda ba sa son karatu ba suna son lissafi in calculation ne su farin ciki suke amma da abin da ya shafi rubuce-rubuce a cika ka za duk wahala yake ba shi kowa akwai halittar shi kuma abin da Allah ya sauke mishi a rayuwa ba zai yi mu zama ta iri ɗaya ba yan kaɗan da kake ganin mutum ya tara duk wani komai komai yana da sauƙi a gari ba da yawa an gane ko komai ya za ku ta mata ta yi mota mijinta ya yi mata mota wallahi ta kasa tukawa an yi an yi an yi an yi har min ya ɗauka masa direba to ɗaliba ce hannun cewa ɗin bai dace da kima shi da miji ya ɗauka ya ɗauka masa direba dan miji yana tuka shi idan miji ya mota to wallahi har yau zai iya mota ba ko ɗaliba ce idan abin tana jin tsoron ta tafi a gano wannan kaga wannan amma kaga wasu mata ba yadda ka san maza suna tuke saboda ita Allah bai kawai mata wannan fanni da driving ba in kuma an matsa wannan za ka yi haɗari na ka matsa za ka yi haɗari in ko har kin matsa ba za ki tuki ba ki samu danki in ya girma a koya mishi amma kake kuskura ga yadda tafiya da direba kun gano wannan hmm. to wannan shine abin da ake shiza kana cikin dalilin da yasa Allah ya kawo farzu kifaya din domin na abubuwan da ake magana na farzu kifaya din wato ba kowa da kowa zai iya ba to sai aka samu wanda za su iya sai su ɗauke mu wanda ba su iya ba kun gano wannan wani za ku yi ma'an da أن خطاب الآية بالواجبات الكفائية نعم Idan aka fahimci cewa lallai khitab na aya din wato magana a cikin wannan aya din na wajibul kifayi am ne magana ne gaban me in kana yakunu bihi ba duk da cewa wasu tashi suna tsayuwa da shi akan hanya na taimaka ma juna tsakanin duka ko wanda ya tsaya kan wannan fanni ya taimaka ma sauran mutane kai man ka tsaya wancan fanni ka taimaka nan fa mu'adda zalika anna furud al-kifaya wato abun bayarwa daga cikin wannan abin da wannan ke kaiwa zuwa gare shi lallai furudul kifaya wato me wato a dunkule matsaluba min aljami a dunkule ana neman kowa ya yi lakin na hamu wasu a ala tawa'if sai dai an rarraba shi akan wasu bangare da kuma wasu ɗaya da kuma mutane tunda kuke iya kaza da Allah ku yi mana kaza ku ɗauke mana kuma su iya kaza ku yi kaza ku ɗauke mana dan fattafaqqi fi din fattafaqqu fi din farz kifaya wato koyon fiqh a cikin addini farilla ne na kifaya wa ilmul hadasa farz kifaya injiniyarin engineering farz kifaya ne shi ma Sannan ilimin farz agriculture noma farz kifaya haka nan jihadi ba zai yi wace duk mutanen ƙasa kowa ya fita yaki ba kuma ka zan nuna liyan liyanfiru Kushe, shi kaga mu'mine bai dace ba ce sun fita yaki gabaki ɗayan su a'a an gane kuma dip haka nan likitanci shi maka zare a kullum sana'a aw amalin la tastagni anhu jama'a duk wani aiki duk wani sana'a ko duk wani aiki wanda jama'a ba sa wadatuwa gare shi jama'a suna buƙatar aikin na'am wa yaqumu bihi nizami al-ijtima'i kuma tsarin ta na taron jama'a nizam din ta na ijtima'i na taron jama'a yana tsayuwa da ita da kuma tsarin tattalin arziki yau yukhadabu bil kafa irin wannan magana ana magana ne ga kowa da kowa al'alamu biyu ana usul min al-khassa amma ana buƙatar wannan abin a keɓance daga keɓantaccen mutane man indahu qudra alai wanda ke da iko akan abin shi ake buƙata fal jama'a kullu hamu alamu alabatu bi tahiyati al-ghassa su jama'a dukan su ana neman su da wato su tanaji sababba din jama'a su tanaji sababba na yin abin ya kuna min bayani har asifa dan a samu likitoci tsakaninsu da injiniyoyi wa surra da manoma wasunna da masu sana'a wal da al'anai jama'a su tarbiya yanayin jama'a a dage a buɗe makarantu makarantun da za a karanta da wayannan funodin duka a ciki makarantun za karanta da likitanci kaga in an karanta to an buɗe sababi kenan na samun likitoci na'am wa man kifaya duk wanda ya zama to yana da isuwa ya an yi kula ya zama alƙali au muhandisan ko injiniya au tabiba ko likita au ko jagora to mai tuki ko mai sanin fikiyo a cikin addini mu ɗalabu an ramu so wato ana neman shi a keɓance fi mahuwa a halin na ga abin da ya cancanta kowa ya duba abin da ya fi mai sauƙi ya jagoranci wannan abu da wannan ne ainihin alfi'irul a'a wato nema gaman me yake tabbata sai kuma nema keɓance ce shi ma ya tabbata sai sababi ya bayyana cikin sunan duka in lam yatahaqqaq fi al-mazlum idan aikin da ake nema bai tabbata ba an gane sababi yana tabbata cikin zunubin duka idan har aikin bai tabbata ba duka mutane sun yi zunubi duk gaba ɗaya garin ba da karanta da addini duk gaba ɗaya garin in ana ciwo babu wani likita wanda zai iya duba mutane to an yi zunubi duka duk gaba ɗaya babu babu yan kasuwa duk gaba ɗaya babu kaza irin wannan dole ne a same su kuma mutane su fada cikin zunubi dukan su wa sabata aidan anna man lam yaqum bil fard al kifayi ya tabbata kuma lalle duk wanda bai tsayu da farilla na kifaya ba ba da yu'addu qa'iman bihi wato ana lissafa shi kamar ya tsayu da shi ne wanda bai tsayu da shi ba ana lissafa shi kamar ya tsayu da shi ne kiyamun man adda irin tsayuwan wanda ya isa da sako wanda ya yi abin domin ya shiga cikin masu tanajin wannan sababi amma wa yake da lada a ciki wanda ya shi ne mai lada kai kuma zunubi ya fada a gare ka ne an gani? na'am amma da aiki ba su zai shafi imanin shi sai nisanci aikin da aikin da zai kai ka zuwa ga hallaka ka nisanci shi sai ka yi aikin da zai sa ka zama kira a wajen Allah ya za ka sha kuma duk kuma ka je ka je ka je ka je mutum ya za a kai shi za abin nan da duguri amma yana nan ga maza da mata da za su ga namiji nan ga bayan an yi haka an buɗe an buɗe cinya zo na sun yi da ka zo kai ma wa'azi wani ya shiga soja kai wa'azi wani ya kana ba lokaci ko kayi ko ba kaura neman kuɗi ne in kai ba kai yi samu da shi ga wani in mutum ne ma bare zai shi ba lokaci to yana yin ba sa bukatar wata maza ba sa wani lokaci billahi na mutanen da suke neman soja yanzu a samu wallahi ka zai tsara suka bule zai da kuma mutanen da ake so da kudin gudu ba eh, to yanzu ka san kurtu kawai ana ɗaukar shi yanzu dubu tamanin ga alawa dubu tamanin wanda ba wani ba yakin gwamnati za a ɗauke shi ba federal irin federal ɗin ba yaya dubu tamanin. na kuna kasar eh ai na manyan suka ji dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku wani biyar ma su manya masu masu kwari wanda suke yan jiri e. ai matsala ne wannan akwai harkar neman abinci wani ma ka faɗa ya ma gama nema abu wani yake yin bayani yana ko wani abu wanda su turawa ga kawo na na menene kai eh? eh to wallahi mutane sun faɗa kai ka san da shi ma kai to ai ko ka yi magana ko ba ka yi ba in dai abu neman abinci ne sai kaga mutane a cikin sa? ko da kana kushewa ma kana ba kana kushewa to sai kaga mutane a cikin abin da za ka sha wahala ka kira mutane ne ibada amma abin da aljihu suke cika aiki na sun mafi ka sassa da mahanya wa alaikum zunubi ne wane da gaske ai saboda musulunci na bukatar wani abu akwai matakin da zai kai musulmi a ringa kawo muka je wajen kafirai ko ma a kashe wani yanzu misalin baka da lafiya ka kama hanya ka wajen kafiri ko makiyin ne kuma dama ana son kada mutane dama da kallon mana zuwa gama da kai sai ga shiga zo cikin sauki wajen wa hmm? wato alhassan albanna shugaban ikhwanul musulmi ai lokacin da ɗaliban su kashe wani likita wani wafin shi ana kan shi na karashi doktor na karashi ka saboda yana yawan musu inkari suka kashe shi to magoya bayan shi wannan mutumin doktor din su ma sai suka harbe shi don tsaukan fansa za ka shi asibiti za ka shi asibitin gwamnati za ka za ka yi mabiyan wannan mutumin ne jinin shi na tsiyaya suka bashi a kwanci har jini ya gama karewa ba wanda ba su tsaya sun bada muhimmanci da sun tsaya sun bada muhimmanci a jinin bai kare ba suna kallo jinin ke zuba ya mutu saboda an kashe musu su na suma ma ka fahimci wannan kaga in kuna da naku ba aminta cewa za ka je ka samu rufin asiri malam wani gashi ya shahara gashi bai da lafiya ya shahara sosai kafure ba sa san shi yan waye ba su kuma kai asibitin makiya ku shi ne matsalar su ji irin wannan abubuwa sai ga makiyan ku su muku illa su dawo da wannan fannin hmm. alaikum salam eh? yana yana wani abu na shi yana yin nashi abin da ya iya ai a nan ya samu ya ɗauke musu wannan abin shi kuma ya samu lada sauran wuraren gudu ba ɗauka ba shi ma ya yi tarayya zai ya ci kwaɗai sarwa a ɗauka da nan abin na'am kuje na'am bismillahir rahmanir rahim wa bitta'kid wa bitta'kid rayanna rayanna rayani wa rawunna rayinna rayinna wa rainani wazin kafifa in ko nuna sauki da kafifa ne rayan rawun rayin huwa ra'in ra'iyani su bi kenan ra'una masu gani su da yawa ka ra'in kawai mai kiwo na makiyayi ra'iyani ra'iuna an cire wuri ra'i kaga daga ya'un nan sai aka sa wannan wawun sai aka cire wannan yawun nan ra'i aka cire ya'un نعم ورائيون رائيون ذاك دوما وذاك مرئي وذاك مرئيون مرئيون مرئيك مرئي نعم وبناء افعل وبناء افعل منه مخالف لاخوات وتجنا افعل الغريش يا سبا ما يوم وانسا ايضا فتقول ارى على لو ذلك افعل نعم. ارى يري نعم. اراءه ارى يري اراءه wa wa irayatan wa huwa min wa huwa murin shi mai riya shi murin muriya ne masu riya su bi muruna murya murya kiya murya muryata ne masu riya su biyu murya su da yawa mata wa za muri muryani muryani murauna eh. muratun muratani murayat murayat al'amuru minhu ariya ariya kairiya ariya aru aru ari ariya ariya arina mata kenan na'am wabi ta'kid an ko za yi ariyanna lalle kai na'am ariyani ku biyu arunna arunna na'am arinna ariyani na'am ariyana ariyanani ariyanani wabin in ko za a yi hani ne latari an cire ya nan latari in ko za a yi zubi latari ya an cire nunin lataru laturi laturu laturi laturiya laturina in ko za a yi takidi laturiyanna laturiyani laturunna laturinna laturiyani laturi laturinani wata ƙorafi ifta'ala za ka faɗa ga ma'aunin ibta'ala daga cikin mahmuzin fa itala kamar ikhtara itala wa itala itala kamar iktaza itala iktaza نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد نعم فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة لليني da na kare daga karatun kitabun sala min at-targhib wa tarhib bil hafiz al-munziri rahimahullah wa tadrisu ala ba'd ikhwanina da kuma karanta da shi ga wasu daga cikin ƴan uwan musalafawa na'am wa zalika wannan tun shekara hudu kenan ta bayyana da na a mali sara ta ya bayyana gare mu gaba daya abin da sallah ke da shi min al manzila wal makana fil islam abin da sallah ke da shi na matsayi da mukami a cikin musulunci sallah na da wani irin matsayi mai girma a musulunci na wa mali man aqamaha wa ahsana ada sannan da kuma abin da ke tare da wanda ya tsayar da ita kuma ya kyautata bayar da ita min al ajr abin da yake da shi na lada da falala wal ikram da karamci fa inna zalika yastalif wa anna zalika yastalif lalle wannan yana bambanta wajen ƙari da kuma raki dangane da kusancin da auhudiya wato dangane da kusancin ta ko nisancin ta daga sallar annabi iyayen da ya kusanci sallar annabi iyayen da ka samu falala iyayen da ya nisanci sunan annabi da karasawansa iyayen da ya samu matsala misali amma a share ila zalika bi qawli kamar yadda manzon Allah ya ishara wannan da cewansa lai salli sala lalle bawa zai yi ta sallatan sallah ma lahu minha illa ushra wato ba a rubuta wani abu gare ta sai dai ɗaya cikin gomanta. ta wato mutum zai ta sallah fa sai da lada sai ushiri ɗaya cikin goma na ladan sallar zai samu kawai autus ohar ko ɗaya cikin tara ausu muna ko ɗaya cikin takwas ɗinta ko ɗaya cikin bakwai sudusu ha ɗaya cikin shida ɗaya cikin biyar ɗaya cikin hudu ɗaya cikin uku rabi wanne biyu a cikin wannan rabi mutum zai yi ta sallah kawai iya ladan sallah zai samu rabi in ana ba da lada miliyan zai kawai samu dari biyar an gani wani ya samu dubu biyu wani ya samu kaza wani zalika fa'in ni na ba ta saboda haka lalle ni na faɗakar da ƴan uwa ila annahu la yushiruna ada'uha haqq ada cewa lalle bai yiwuwa a gare mu mu bayar da sallah matsar bayarwa au qariban min ko makusanci da gare shi illa idza alimna sifata salatin nabi sai dai idan mun san siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ala tafsir daki daki mu san yadda annabi ke sallah a lokacin da za mu samu lada cikakke mun kiyaye na'am ma fiha min wajibati da abin da ke cikin ta na wajibai da ladubba da siffofi wa adiya da addu'o'i wa azkar da kuma azkar summa summa hirsuna ala tarbiki zalika awliya hirsuna sannan kwadayin mu ga ainihin dabbaka wannan a aikace kwadayin mu wajen dabbaka shi a aikace abinda muka sani din mu yi shi a aikace so da wani lokaci zaka mutum yayi karatun saboda babu tadbiki sai ga aikin ya lalace kuma mutum zai fahimta abu yanda ya kamata in ba tadbiki gano wani ko? saka da wa mutane wani ya karanta hadisi game da hadisin muhimmancin barin yau ba ya iya barin gemu kuma za a gane kuma gashi yana da awon suna? ina ganin su da yawa wanda malami gashi karantowa ma yake yi ya ma shahara babban ma amma bai da gemu yana askewa to kuma gashi ya karanta a cikin littafin hadisi za ga yana karanta da bukari wani gemu ya kwashi ko mai da awon suna, ko yana karanta da musulmi ko gashi gashi nan yana da awon suna ma yana jan wando a ƙasa ga karatun ya yi amma karatun bai fito a duniyan aikatawa misali ba biki a cikin al'amarin sai karatun zai zama shirme gaba daya a lokacin sai mu yi fatan sallan mu ya zama to yana hana mu daga alfasha wa ya fi wa nama wa wara da fiha min al kuma za a rubuta mana abin da ya zo ciki na lada da lada ladan da ake samu akan wannan al'amari duk za a rubuta shi a gare mu walamma kana ma'rifatu zalika ala tafsir ya zuba ala aksar nasu lokacin da ya zama to sanin wannan ala tafsir yana gagara da yawa daga cikin mutane sanin wannan daki daki yana gagara da yawa daga cikin mutane kaga mutum ya iya sallah ala tafsir hatta ala tafsirin min al-ulama hatta ma ga yawa daga cikin malamai mutum ya karanta girgiri amma wala ka ce sallah aikaci sai manta da wasu baya tasbihi taqlidi mazhab mu'ayyan saboda yana taqlidi da wata mazhaba ayyananna kun gane ko wato li taqayyudihim saboda qayyaduwan su da wata mazhaba ayyananna sun dabaibai kansu taqayyid mutum ya dabaibai kansu da mazhaba ya zama yana fifita wannan mazhaba akan abin da ya tabbata a cikin kitabu sunna وقد علم كل مشتغل بكلمة السنة المطهرة جمعا حقيقة duk wanda yake ya shagaltu da hidima ga sunna mai tsarki wajen jama'a wajen tara da kuma sanin fikihun ta ya tattaro hadisai sannan kuma ya karanta fikihun da ke cikin hadisin ya san annabi kulli mazhab al mazahib sunana la tujadu fil mazahib al ukhra ya san lalle a cikin kowace mazhaba daga cikin mazhabobi akwai sunnoni wanda ba a samu cikin sauran mazhabobi to wannan yana daga cikin abin da ya sa 'yan mazhaban ke tsananin gaba da nasiru zai albani sun ce albani yana ƙarƙina wulaƙanta malaman fiƙiyu albani zagin ma malaman fiƙiyu yake yi ya zagi malaman fiƙiyu a cikin sassalatin da zai shi amma mutum zai gama karatun littafin ba zai ga inda albani ya zagi wani ba to irin wannan bayani shine ba su suna son a ce mazhaban ya zo da komai komai ce so ba abinda mazhaban ya bari haka suke so a ce Ta kuma zance na gaskiya kowace mazhaba tana da nassin da wata mazhaba ba ta da shi ba zai yi ka yi riko da mazhaba guda ɗaya shi kaɗai ba misali shehu ɗan fodiyo ga shi ma shehu ɗan fodiyo namu ya fahimci haka shi ma ya yi bayanin haka a cikin hidayatul dullah ɗin shi cewa babu wata mazhaba da karke komai ko bai halatta mutum ya bai kansa kan mazhaba to da ka bai kanka kan mazhaba zai zama to an yi hasaran hadisai da yawa wanda wannan mushtahidin bai riko da shi ba amma matsalar shi ne abin da ya sa irin wani malamai ba sa bakin jini ba sa yawan matsawa kan abu suka yi magana sau ɗaya shi kenan akwai mutumin da ra'ayin kaɗai da shi kai tana da naci akan abin shi ko bai da shi ya faɗa sau ɗaya sau biyu sai ya wata uku bai yi ba sai a rinda zan shi shi ga shi ba ruwan shi amma ka ka ka ka ka ne malam wani kai tana so ne ka tsaya ka nace kai ta mai tawa dan abin ya shiga zuciyar mutane shi wancan zai dan zo da shi a karance ne biyu sai ya wuce daga baya zai daɗe yana karatu bai ga kowanne matsalan ba to zai zama to abin so abin yabo ga sauran al'umma kai da kake yin wannan dan kana so abin ya tabbata cikin zuciyar al'umma sai ka zama to abin yayya ga wannan al'umma din sai shi ya cika matsawa ya cika yadda ba zama lamana wani ba da yake burge mu in ya da ya magana ya ƙare a gani to shi albani yana da naci da ya riga ya fahimci mutane suna yin karatu amma wajen tabbatawa akwai matsala sai ya matsa yana ta yawan maimaita maganar har ma ya zama to in ana jingina da awa salafiya sai ya jingina zuwa ga albani a gani a ce albani shi ya kawo da awa salafiya shi na fulje alhali da awa salafiya tana nan tuntuni misali sai shi ya jaddada ka ya sa abin ya ya ƙara tabbata ya ya motsar da ainihin shabab da masu kishi zuwa ga rayar da sunna din na'am wa fiha jami'ina ma la yasihu nisbatuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam kai a cikin mazhaba dukkan duk mu bai wani guda ɗaya ba don wani ya mai rashin adalci wai albani yana kara hannafiya a cikin dukkan su gaba daya akwai abin da bai inganta a jingila shi zuwa ga annabi a cikin dukkan mazahib akwai wasu fatowi da wasu ra'ayyuka na manyan malamai wanda bai yi ka ce annabi ya faɗe shi min al aqwal wal af'al daga cikin maganganu da ayyuka na mu'assar ma yuzur zalika fi kutubul mutaakhir wato mafi yawan da ake samu wannan cikin littafan malaman da suka zo daga baya malaman da suka zo daga bayan salaf ana yawan samun wannan a cikin su sai ga daɗe ba ga ibn baz ba ko ibn uzaini sai albani albani albani na kungila a ina ɗalibin ilimi ya yi zai ringa manne-manne hutu da yin siyasa mai haɗa shi da wani abu ɗalibin ilimi ta kuma yin sa hutu da yin siyasa an kai kaɗa kolon siyasa na kamar na ba sai faɗa kuma kowa da nashi yan siyasa shi ba ba dandali ba na yan siyasa wannan wani duk duk wanda ce zai ɗauko maganar siyasa ya sa kan shi to zai yi ta adawa da mutane da kai abin da kake so ba shi ke so ba tana cewa siyasa ya karifa yanci kowa ya zaɓa abin da ya gaya masa a masallaci malami ya zama yana kamfen ga wani shugaba ko yana kamfen ga wani abu shi kadai to zai zama to wanda ba sa son wannan shugaba suna jan wani karantar wani ba zai tasiri ba a ka na malami kawai ka karanta da mutane abin da su daidai ka wuce abin ka dan da sa ka dauke mu yaran ka ne duk wanda ya kuskure kira shi ka nuna mishi kuskuren amma a ce kai kan kai makarar da ka fatin kaga malam duk abin da ya fata shi an ma yana murƙa shi ne zuwa ga PDP ko zuwa ga APC eh, na san duk wata aya haka saka da ita ne ga ga siyasar da yake so zai zama tun da sihan da kai bai karfi ba hmm? yawa matsayin ka na malami kawai kai ta karantarwa duk wani ɗan siyasa ya zo alhamdulillah a yaran ka ne kira shi kamar da siya ka nuna abin da ke gidi in yayi aiki da shi a rage da bai aiki da shi ba a bashi da Allah da ya rike shi ka ci gaba da ka shi ne shawara ga duk dalibi ɗalibi amma ka zo ka zaki duk adalcin wannan shugaba za ka yi bayanin shugabanci ne a mahanga na sunna amma ba wai za ka yi ta mai kamfen kana mai kamfen kana mai a hadiji ba ne na'am na'am na'am na'am to ba dai da bare da biyar ɗaliban ilimi ne wannan aiki ne wannan ka'ida ne na ma'aikatan gwamnati ana so a ma'aikatan gwamnati duk inda kake sai ka manta shugaba da kuma gwamnanka a wajen in an zo ba gan ka ba ga wani mutu akwai zargin da za a yi iya ma sai dai kawai ka ji labarin wannan kasan Lalle abin babban abu ne kuma na iya in sun suka cire in suka zo za su zo ne da sai ka san da shi san da baka cire kayan ka ai mamaya ba sai an buɗe ofis ɗinka ba ta ma salama abu ba za ka shigo kaza kaza kaza ai za su kafa zo mai manyan sai an sanar da kai sun zo ba sa zuwa kan a zo ba zo da suka sa ba ni na ga makarantu da wani makarantu ni ba ga wani hoto a makarantar guda ta sa wani shugaba sai dai na gwamnati ne shi ba gwamnati ba zama dole خوشی اللہ کا gabas ba da yawa ba su sawa ba su gagara شروط صحة القياس شرط إنجنشن قياسي نعم اشترط لصحة القياس شروط الخمسة وأتو أنا شرط الكواك إنجنشن قياسي شرط أبو لابير نعم أن يكون الحكم العصلي ثابتا بنفس أو إجماع نعم كوي زمان تو هكونش أصلي إن نعم يا كبتة نفسي كو إجماع كو سوبي قبع نفسي لا إجماع قبع إيه تبدا نعم حتى يصح القياس عليه هاري إنجنت أي قياسي أغريش نعم هكونش أصلي كمان جيا haramcin biya ya tabbata bi cikin ƙwar'ani cikin hadisi sannan kuma iyasi ya goyi bayan ko duk wani iyasi ya goyi bayan duk abin da ke kusa da hankali ba ba da kyau bane ko da mutum bai da ilimin addini ya san shan giya ba daidai bane kuma kana faɗa zai gane kun gane wannan ko so da haka hukuncin asalin ya tabbata da nasi tunda asalin nan shine giya to duk wani abu da ke bugarwa kamar kodi. da su waye fakalin da sauransu za a yi kiyasan su da giya to ya zama to giyan akwai nasi shi a cikin qur'ani ba a yi kiyasi akan abin da zai da nasi akan shi hmm? Allah ya kuna hukumul asl mansukhan kuma kada ya zama to hukuncin asali an shafe shi na fa'in kana mansukan falasihul kaman kuntu na haitu kuma kaman misali kaman akwai matsalar zaga an shafe shi da ana yin ma'azuwa dena kamar mai zai iya kawo misali ne ma eh? a ƙarshe yanzu an tabbatar da shi shi zai da abarta an tabbatar da shi yawon lokacin da ba tabbatar da shi babu da ya kai ba ga duk abin da yake an riga an shafe ka, to ba za ka yi kiyasi a gare shi ba eh, yau ka zafa arzu ba ɗin nan wa'annan da kuke wanda suke aikata alfasha da cikin ku cutar da su ba za ka gama ta fahimci amsi ku hunna fil buyut hatta ya tawafa wannan maut aure da Allah da kullu sabila ai da ana ana mata da yare za a hana ta fita har abada a gane har mutuwa ya zo mata to daga bayan ya ka zo aka shafe da kawai a yanke mata hukunci kawai kawai fajiri duk kullu wahidin nuna, ba na taɓa yin aure kuma a ce ne shi kenan gaba ɗaya. ba irin wannan ba za mu yi kiyasi kan wancan ba tunda an riga an shafe hukuncinsa a an ya kuna shukun da asul ma'akulun da. za a gaya da kuskure wannan ya taɓa ƙura'ani za a nuna mai amin da siya nuna mai wannan kuma su da fi ba a biyayya ga abokin tarayya wajen taɓa wa mahalicci shugaban da ya ce wayan kama wayan macen kamare ta karama ba a duka mata to ai Eh, to wannan magana wannan magana ai ba za ma kai tasiri ya faɗa ne kawai da jin daɗin baki shi kuma jin ne ya ji wa malami ba ne. dan boko ne kawai ya karanta larabci kana ta kawai diploma a larabci ai za ka maka shiga harkar malamai ai shiga harkar malamai sai kai malami ne iya ka cin karatu shi diploma larabci kuma ya sani kawai magana dukan mace ga ganar ce wanda ya nuna ana duka kusa kuma an yi dukan waye ce kuma ka ce wani cire mai rawani an taɓa zuwa ta kama ya hukunta ya mata shi sai a mai tafiya nuna mai abin da ya ba ne. daidai bane kasa zuwa a wani da inganta bai bai ha?

ai babban matsalar ba ne to ai dole ya taba saboda ya taba abin da mutane ke so a baka ce mutum zai auri mace dole sai an wani kudin shi ya kai zai auri mace nawa ne kudin zai kai auri mace kai za ka kai da ke daga wani kudin ka kai da za ka auri mace wani wani mace ɗaya matan da yake shi gaba ɗaya ya fita yake zuwa ya nemo abin da zai ci wani ba zai wani abubuwan da bai taɓa rike dubu ashirin a halin shi haka ba wallahi amma matan shi biyu bai taɓa riƙe kullum ya fita zai nemo abin da zai je da iyalansa iyakacin wannan sai gobe ya nema kuma to kuma idan aka zo aka hana to su mata suka zauna ba su da miji yaya za a kasance sun zauna ba su da miji zanace zanace za a yi to wannan su zauna suna da miji suna ɗan samun biyan bukata suna yin haƙuri akan wannan ɗan abin da ya samu da su je a su ba su da miji har su mutu ba miji saboda sai ka sai kuɗinka ya kai wannan mutuwa sannan ka yi abin nan wannan ko ya ce ya kamata ne masu kuɗi da suke da mata ɗaya da ɗan boko shi ya kamata ne magana a kan sai ya ce duk wanda bai kara bai ya bar garin eh Matan shi nawa yanzu?

wato jarabawa ce suka samun mutanen kano amma idan har house din sun ba su bashi goyon baya ba aka yi kai a wajen sai su fitari da shi Sannan sarauta ma sai a nuna ba a ma san sarauta da yi ta sarauta gaba ɗaya sai a ce tunda ba ta cikin tsarin mulki a ce ba ma san ma tsarin mulki sarauta kano sarauta ba mu ba ma yin da ita tunda ba wani abin shi ba ɗan sanda bane ba soja bane ba koyo ne shi a tsarin mulki sai mu zo ma mu ce tsarin mulki ma muna so a cire mana wannan sarauta ba ba ba tunda zai zama dalilin rusa mana wani abu na addinin mu a rabu sun zira ya zama shirme ke na yi a yana wajen gani shi ba su ba masarauta ba ne wanda tsarin mulki ba ta rubuce a cikin tsarin mulki wayan da yake tunda shi bai da ikon zartawa ba zai kawo kowa ba a ina in ya kama kana yi mai kotu amma ya kai ba yan boko yan hawa da kansa shi nan tunda yana da wayo dan boko ne shi da wannan yanzu zai shigar da abu cikin majalisa duk da abin ba wani tasirin da zai to نعم باب بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي باب هني نعم تعريفه تعريف لغة المن في هني قالوا قالوا شيء من المنع نعم يقال نهاه عن كذا أي منعه يا هنا شي كذا أي شيء منعه يا هنا شي وانتهى عنه ya hannu da gare shi wa minhu dumbiyar aqalu nuhiya daga nan ya ka kira hankali da suna nuhiya yana an kira hankali da suna nuhiya da annahu ha. hankali na hana mutum abu mutum zai abu mara kyau ya hankali shi kakai fayyamtani ubu fayyamna ubu an lokofi ma ya layani sai ya hana mutum aukawa abin da bai dace ba hankali yana hana mutum bai aukawa cikin abin da bai dace ba a cikin istilahi na malaman usul alƙawul al-insha'i shi hanka shi annahayu shine alƙawul al-insha'i magana ne na insha'i bai insha'i inda al-balagiyye ma huwa al-insha a wani khabar kenan ma ya haka bilu sidik wal kadhib shine khabar a gani abinda yake zai iya dauka ban na ce yanzu kawai yadda ba labarin ce ina wane ya rasu kila ya rasu kila bai rasu ba Kuna da kowa da bai da lafiya kila lafiya shi lauƙi bai da lafiya wato in ka bada labarin abu tun labarin da ka ba ka dauki gaskiya ko ƙarya to amma shi in sha'i shi ne abin da bai yiwuwa ka ce gaskiya ne ko ƙarya kamar yace ma ikra yi karatu sai ka ce ƙarya ne ai ba labari da wacewa cewa ne kai karatu sai ka ce ba zan yi ba Iblis ka ce ƙarya ne a ba zan zauna ba gaskiya ka ce zauna ba zan zauna ba shi wannan ba labari ba ne umarni ne ko hani duk abin da ya shafi al'amurwan na hayi ana kiran shi in sha'i. an gane umarni ko hani ko attamanni buri nan ya laita ni kaza a wannan gaba ɗaya bai ɗaukan ƙarya ko gaskiya sai kuma me al-istifham a gane shin kai shin shin kai shin lafiyar kalau hal anta mari aw saki kaga wannan tambaya ne bai yiwa ce wai ƙarya ne kuna da wannan to wannan shine alqaulul insha'i magana wanda bai yiwa kace ƙarya ko gaskiya na'am addal ala talabil kaf wanda ke nuni akan neman kamewa an tsini ala da aiki shi ana magana na hayu kenan ba na'am magana ne na insha'i mai nuni akan neman kamewa daga aiki akan bangare na al'isila rinjaye kan bangare na rinjaye ya zama to wanda ya hana din ya fi daraja akan mai akan wanda aka hana a gani wanda ya hana din ya fi daraja akan wanda aka hana ne kamar Allah ya ce wala taqrabu zina kaga ladin nan alqaul ne insha'i sannan kuma yana nuni akan kamewa kuma wanda yake mu kame din shine Allah shine Alhaji hadin istila kan bangare na rinjayi sigatu sigan shi sigatu al-asliya la taf'al la taf'al sigan shi na asali shine la taf'al shine an yi karatu alaikum salam a sigan nahayu ne ai shayi na da yawa shi nahayu na daga cikin alƙawlin shayi yana daga cikin ba shi ba ne. Hmm. wa alaikum salam almotu ka sadaka yi idan miji na auren mace bai tare sai ya rasu to ka kaci sadaki na zuwa ka ci sadaki gaba daya idan kuma ya zamanto wato gado shi gado ka ci sadaki duka kuma za su yi zaune na? a ai ba kare ba yi mene ne mai tarihi na aure shi aure saduwa shi ne aure ko kullawan kullawan shi ne hakika hakika fil aqd majazan fil wadi kulla auren ko da mutum bai zama shi ma kashi sun yi aure ko da bayan wannan za su shekara ɗaya tana ta karatu ba su juna ba an yi aure a nan za su iya zama shekara goma a haka ɗin mata shi to sai yara su mai take ta mata ci da ragi rika ta ci hannu yi zake za su yi ragi mai take ta amma sun ce almawut ka dukul bayan da dukkan bari na an gulla aure ce ba za a kai yabba ba